بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف نبينا وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دكان قديا تتبتغ الله سبحانه وتعالى wanda ya nuna mana wannan safiya mai tarin albarka safiya ta asabar ta kuma 25 ga watan sha'ban a wannan shekara ta 1439 kuma daidai da 12 ga watan biyar a shekara ta 2018 miladiya da izinin allah madaukin sarki a darasi na 195 na wannan littafi mai tarin albarka littafin muwatta wallafar imam malik ibn anas riwayar yahya ibn yahya al-laisi al-masmudi al andulusi za mu tashi a babi na goma sha shida a kundi da ike magana kan abin da ya shafi hajji ma'ana a kitabul hajji wannan babi na goma sha shida shine babu ma taf'alul ha'idu fil hajj babin da zai mana bayanin abin da mai al'ada ko mai jinin biki za ta yi a aiki hajji shine babu ma taf'alul ha'idu fil hajj babin da zai mana bayanin me da me al'ada take hanawa me da me al'ada ba ta hanawa a ayyukan hajji ina fatan kun bayyana wannan da ke ko a ayyuka na hajji da ayyuka na umara da me da me jinin al'ada ko jinin haihuwa suke hanawa kuma da me da me jinin al'ada bai hanawa kuma me da me jinin eh, biki bai hana jinin biki shine jinin haihuwa to shine wannan babi malik ibn anas ya bude shi domin yin wannan bayani قال حدثني يحيى عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنه كان يقول المرأة الحائض التي تهل بالحج أو العمرة إنها تهل بحجها أو عمرتها إذا أرادت ولكن لا تطوف بالبيت ولا بين الصفا والمروة وهي تشهد المناسك كلها مع الناس غير أنها لا تطوف بالبيت ولا بين الصفا والمروة ولا تقرب المسجد حتى تطهر قال إمام مالك بن أنس يجي باب ma taf'alul ha'idu fil hajj babin da zai mana bayanin abin da mai al'ada ita ce alha'id alha'id ita ce mace mai al'ada mai biƙe kuma sai a ce da ita annufasa babin da zai mana bayanin abin da ya kamata mai al'ada ta yi ko mai jinin biki da kuma abin da bai kamata ta yi قال عبيد الله ابن يحيى الليثي وندي يرويتو مودا daga wurin يحيى ابن يحيى الليثي yace حدثني يحيى يحيى ابن يحيى الليثي المصمودي يا karanta da ni shi wannan يحيى ابن يحيى الليثي ya rasu a shekara ta 234 an malik daga malamin sa malik ibn anas imamu la'imma imamu darul hijra ya rasu shekara ta tara. an nafi'in daga malamin nafi' malamin malik shine nafi' maula bin umar ya rasu shekara ta 117 anna abdullahi bin umara nafi yake cewa lallai abdullahi bin umar ya kasance abdullahi bin umar sahabi ne daga cikin sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya rasu shekara ta 73 bayan hijira ce abdullahi bin umar kana ya kulu ya kasance yana cewa almar'atul ha'id ita mace mai al'ada kuna jina da kyau mace mai al'ada hakan nan ka ƙara da mace mai biki mace mai biki mai jinin haihuwa allati tuhillu bil hajji wacce take son za ta yi harama da aikin hajji awil umara ko za ta yi harama da aikin umara abdullahi bin umar ya ce innaha ita wannan matar ta hillu bi hajjiha za ta ɗauki harama da hajjinta kenan al'ada ba ta hana ɗaukan harama wannan shi da ko jinin biki bai hana ɗaukan harama shi ne ce to hillu bi hajjiha za ta ɗauki harama da aikin hajjinta au umaratiha za ta ɗauki harama da aikin umarata ko da aikin hajjinta ko da aikin umarata iza aradat idan ta ga dama iza aradat idan ta ga dama kuma mun wuce inda ake ɗauka niyya da hajji ko da umara shine miƙati idan mace ta zo miƙaci tana al'ada ko tana biki wannan bai hana mata ɗaukar niyya na haƙƙi. mun riƙe wannan da kyau kenan idan aka zo miƙaci, inda kowa yake wankan shiga harama ta haji ita ma za ta yi wana ji da ke ku inda kowa yake wanka na shiga harama ita ma za ta yi inda ake shiga masallaci a yi sallah domin ɗaukar harama ita ba za ta shiga ba to da asalin shiga masallaci domin ɗaukar harama mustahabi sallar nafila musahabi ce kuna jina da kyau ko kawai daga bayi in ta fito sai ta shiga mota su tana shiga mota sai ta zauna dama mun yi karatun a baya cewar ko da ka yi sallah a biyu a cikin masallacin miƙati to an fi so ka zo ka hau kan abin ka kana kan abin hawan sai ka ce Allahumma labaika umara Allahumma labaika umara ya Allah ka amsa mana wannan abdullahi bin umar ya ce wa walakin sai dai ita mai al'ada ko mai jinin biki la ta ƙofu bilbaiti ba ta yin dawafi a ka'aba kun ji mun fara sun abun da ba ta yi bayan mun ji abin da take yi ina son mu lura da kyau shi aikin hajji yana da ginshiƙar rukuni guda hudu harama nau kenan ɗaya sai ɗawafi biyu sai safa da marwa uku sai tsayawa arafa hudu wana ji da ke ko waɗannan su ne rukuni na aikin hajji sai wajibabbu a aikin hajji in ka a aikin hajji an ce abu kaza wajibi ne wanda ji na da ke ko to ka lura ba wajibi ne irin na sallah ba fatiya wajibi ce a sallah wana ji da ke ko amma mutum yi sallah ba fatiya ya sallah shi take ba ce ba to wajibi a aikin hajji in ba a yi shi ba aikin hajjin yana nan sai dai za a yi fidiya kun da ke ko kun gane wannan da kyau rukuni a aikin hajji in babu shi babu aikin hajji rukunin kuma guda hudu ne shine harama harami mana niyya kenan daya sai dawafi biyu sai sa'ayi safa da marwa kenan uku sai tsayuwa arafa waɗannan su ne rukunai na aikin hajji daga cikin wajibabbuwa aikin hajji akwai tsayawa a arafa har rana ta faɗi kun tsayawa a arafa har rana ta faɗi kenan mutum zai ji sha biyu rana ya tsaya a arafa sai ya wuce yanzu ya yi tsayawa arafa amma rana ta faɗi to sai ya yi fidiya tun da ya bar wajibi ya yi harami ko to amma sai da ya huce miƙati sannan ya harami yin harami a miƙati wajibi ne to tun da ya huce miƙati bai yi harami ba sai ya yi fidiya to waɗannan su ne shi ake nufi da wajibi to kamar tsaye kwanan musdalifa wajibi ne kwanan mina sha ɗaya ga wata da sha biyu ga wata da sha uku ga wata ko sha ɗaya da sha biyu duk wajibi ne kuna jina da kyau ko kaga akwai wajibabu akwai rukuni sai abdullahi bin umar ya ce walakin sai dai ita mai al'ada ko mai jinin biki la taqufu ba ta dawafi wala bainas safa wal marwa haka nan ba ta yin sa'ayi tsakanin safa da marwa ba ta yin safa da marwa wahiya ita mai al'ada tashhadul manasika kullaha ma'an nas tana zuwan ayyukan hajji gaba ɗaya tare da mutane in ban da me biyun nan in ban da biyun nan da muka faɗa duk wani abu da ka sani ana yin aikin hajji mai al'ada za ta yi shi in ban da biyun nan wanne ne biyu ɗawafi da sa'i shi ke ina fata mun riƙe wannan lissafin kenan za ta yi harami a miƙati za ta kama hanyar makka kawai idan motar su ta isa makka an je masauki ita ba za ta fito daga ita ba za ta fito zuwa harami ba kwallon da ke ba za ta zo zuwa harami saboda tana al'ada sai ta kawwame za ta yi ta ci abinci za ta je kusa da harami amma dai ba za ta shiga cikin masallacin ka'aba ba domin mace mai al'ada ba ta shiga masallaci mace mai al'ada da ɗaya na mace mai jinin biki damon nifas biyu kenan duk ba sa shiga masallaci kuma wannan yasa aka ce ba za su shiga ba shi abin da yasa ba za ta ba za ta yi dawafi ba kai tsaye shi dawafin a ka'aba ake a masallaci yake kai tsaye wana ji da ke ko me yasa ba za ta yi sa'ayi ba duk da mas'a wurin sa'ayi ba a ka'aba yake ba wana ji na da ke ko domin yana daga cikin sharaɗi na sa'ayi dawafi ya gabace shi yana cikin sharaɗi na sa'ayi a ce sa'ayinka ya yi ka yi shi kafin ka yi shi bayan ka yi dawafi so idan mutum ya yi sa'ayi da ya yi dawafi ba sa'ayin shi ne kula jira da ke ko to kaga yanzu ita abin da yasa ba za ta sa yi ba saboda me saboda ba ta dawafi ba shine shi kuma dawafi a cikin masallaci yake ita kuma mai al'ada ba ta shiga masallaci wani yana cikin dalilai karar da suke nuna mai al'ada ba ta shiga masallaci duk dalilai da ake da su da ake faɗa kai kan ciro mai al'ada ba ta shiga masallaci dalilai ne ko ya zama da'if ko kuma ya zama muhtamal ko ya zama muhtamal so ba dalili ne da ya kai ba dalili ne sharihi ba ba dalili ne sarihi ba in ko ka gani sarihi ne to da'ifi in dai haka na gani sarihi ne to da'ifi ne ma'ana an ce sarihi shine a fili karara kuna jina da ke ku saboda haka mai ce mai al'ada ba ta shiga masallaci abdullahi bin umar ya ce mai al'ada za ta halarci dukkanin ayyukan hajji sai dai walakin la ta tufu bilbait ba za ta yi dawafi ba wala bai na sufa wal marwa ba za ta yi sa'ayi ba ma'ana sufa da marwa wa hiya tashhadu al-manasika kullaha ma'an nas amma dukkan ayyuka na za ta yi su tare da mutane ma'ana za ta yi tsayawar arafa wana ji da ke ko za ta yi tsayawar arafa za ta yi kwanan za ta zo ka yi kwanan ayyukan za ta yi jifa na ran farko da duk jifa duk za ta yi su duk wani abin da ka sani na hajji za ta yi shi kawai ka rike lissafi me ba za ta yi ba dawafi da kuma Sa'ayi. shi abin da sa ba za ta yi ɗawafi ba don a masallaci yake shi abin da sa ba za ta yi sa'ayi ba don ba a yinsa sai an yi ɗawafi. wannan shi da ke ko wanda zai nuna maka inda za ta kammala ɗawafi. kuna jina da ke ko ta fara sa'ayi ta yi ɗaya ko biyu sai al'ada ta zo mata za ta ci gaba ne eh kun gane magana da kyau inda za ta kammala ɗawafi. kuma eh, sa'ayi bakwai ake yi ta yi ɗaya kenan a cikin bakwai ko biyu sai al'ada ta zo mata za ta ci gaba ne za ta ci gaba da da sa'ayinta kun lura da kyau ko amma fi inda za ta yi zagaye shida saura nawa ɗaya sannan sai al'ada ta zo ya rubuce wanda zai nuna maka kenan shi ɗawafi ba a yin shi sai sai da tsarki tsarkin ma sai da alwala sai kai alwala za ka yi dawafi so mutum bai da alwala bai in ya dawafi dawafin bai ba kulwar da ke ko ba na ba a yin shi da alhadas ba a yin shi da alhadas al'asugar ne ko al'akaba amma sai da ka kammala dawafi daya kai sallah rakatai tawaf biyu ka fara sa'ayi sai kai tusa shikenan zaka ci gaba da sa'ayin kai zaka ci gaba da sa'ayin kai غير أنها لا تطوف بالبيت عبد الله بن عمر يتسير إتمي العادة بذات الوافي أكعبا ولا بين الصفا والمروة هكذا بذات الصفا والمروة ولا تقرب المسجد بذات شيغا مسلاتي با شيني معنى ولا تقرب أو بذات ذو كسدا مسلاتي با كل رد كيكو با إرنا ولا با إرنا مشركي بني يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقرب المسجد الحرام بعد عام هذا سو كسدا مسجد الحرام إني بذات سيبا saboda ka harami ma ba za su shiga ba ka gane ko nan ko da ya ce ba za ta kusa da masallaci ma'ana ba za ta shiga masallaci ba domin me ba za ta shiga masallaci ba domin ba ta da tsarki hatta ta tsuhur har sai ta yi tsarki din ko haka aka rubuta hatta ta tsuhur har sai ta yi tsarki ma'ana tsarki sai jinin ya ɗauke ɗaya kenan sannan na biyu kuma ta wanka don kowannen su ana kiran shi da sunan tsarki ana kiran ɗaukewar jinin karan kansa ko ba a yi wanka ba da sunan tsarki ana kiran yin wanka bayan ɗaukewar jini da sunan tsarki yasa ga ayat suratul baqara ce was'alunaka al mahid qul huwa adhan fa atazilun nisaa fil mahid wa la taqrabuna hatta yatahur fa idza tatahharna hatta yatahurna har sai jinin ya ɗauke fa idza tatahharna in suka yi wanka fa atuhuna min haythu amarakumullah inna allaha yuhibbu at-tawwabin wa yuhibbu al-mutatahhirin saboda haka mace mai al'ada ba ta shiga masallaci ina daɗa jinjina muku dalilai da ake bayarwa wai ya halatta mace mai al'ada ta shiga masallaci dalili ne da'ifi in ka gashi sarihi ne abin da ake nufi da sarihi shine a bayyane har in ka gashi a bayyane to da'ifi ka lura in kuma sahihi ne ta bangaren riwaya to ba sarihi ne ta bangaren dilala ba ba sarihi ne ta bangaren dilala ba to daga sai a kiyaye asali mace mai al'ada ba ta shiga masallaci barin baka akarabu misal barin baka akarabu misal misali mafi kusa ana karatu a masallaci to shi kuma baya son ya tashi daga karatun da ake yi ya halatta in zai zo masallaci ya zo da leta in zai yi fitsari sai ya fitsari a ciki sai ya zauna eh kuna shira da kyau sai ya fitsari a cikin leda zai iya kokarin shi ba zai diga a masallaci ba sai ya zauna a masallaci yana sauraron karatu zai ba zai ba saboda muhdis ne yana da hadasi mai hadasi bai tsayawa a masallaci ina fatan kuma ya ci wannan da kyau ko so ba zai yiwu ba ka ce wai saboda tsabagen san karatun da yake yi ya dinga fitsari a cikin leda saboda an gama karatu a masallaci ya je sai ya zubar da shi daya ko kuma ya zo da bayan ya zo da wani abin da zai tara bayan gida yana bayan gida a cikin masallaci ina son ku lura mai bambanci da bayan gida da fitsari duk hadasi ne da jinin al'ada duka hadasi ne kowannen su yana zama hadasi ne in ya fita in bai fita ba ba hadasi ne ku lura jinin al'ada sai ya fita ne ya zama hadasi bayan gida sai ya fita ne ya zama hadasi in bai fita ba da shi kake sallah ba a ciki a bai zama hadasi ba to amma tun da ya fito yanzu mai bambancin me bambanci wanda ya kunzu ya tara bayan gida bayan ya fito kenan ko ya sa leda ya tara fitsari ko kuma ita da ta kunzugu jinin al'ada ya fito kowanne ɗayan uku nan da na faɗa jinin al'ada ko fitsari ko bayan gida duk ya riga ya fita wana jina da ke ko duk ya riga ya fito waje ya zama hadis to yanzu zaka iya cewa mai shi ya zauna a masallaci ba sai ba kamar yadda ka san ba za ka cewa mutum da fitsari ya dinga fitsari ya tare shi ya dinga fitsari masallaci bayan sha daga sai mu kiyaye waɗannan al'amura mace mai al'ada ba ta shiga masallaci ina fata mun fahimci wannan da kyau abdullahi bin umar ya ce mace mai al'ada za ta yi duk abin da mai aiki hajji yake yi kawai ta riƙe lissafi ba za ta yi ɗawafi ba ne to ko da ba za ta yi ɗawafi ba ba za ta yi sa'ayi ba shi kun lura da kyau kuma sa'ayi yana da faɗi ina son mu lura da kyau wato sai gwargwadon fahimtarka gwargwadon zirfinka ilimi gwargwadon yadda za a gane sauƙi na musulunci kasancewar arafa rana ɗaya ne a shekara gaba ɗaya sai zama na cewar zuwa filin arafa da mai tsarki da mara tsarki kowa yana yi kun bai ci magana ta domin aiki hajjin ɗungurungun ɗin shi ya ɗauko ne kan arafa domin ita ce gaba ɗaya ake taruwa amma sauran dawafi in ka yi yau in na yi yau za ka iya barin naka sai gobe wannan zai iya barin nashi sai jibi wannan zai iya barin nashi sai shekaran jibi kun lura da ke ko mun dai garanta in dai kai ta matu'i to an fi so dawaful ifada ka yi shi ranar goma ga wata bayan ka dawo daga arafa bayan ka yi jiba na jamaratul aqaba sai ka yi shi bayan goma bayan abin ranar goma ga wata to ya halatta ka jinkita sai ka gama kwanan mina sannan ka zo ka yi ka ga duk akwai akwai jinkiri kenan ina fatan mun fahimci wannan da ke ko saboda haka mace mai al'ada ba ta shiga ka'aba ba za ta yi dawafi ba kawai ka rike dawafi ne kadai ba za ta yi ba to ko tunda ba za ta yi dawafi ba za ta yi sa'ayi ba shikenan in kuwa ta gama dawafi ta fara sa'ayi ta yi zagaye ɗaya ko biyu sai al'ada ta zo mata shikenan ta ci gaba da sa'ayinta قال رحمه الله باب العمرة في أشهر الحج babul umarati fi ashhurul hajj babun da zai mana bayanin hukuncin umara a watannin aikin hajji menene hukuncin umara a watannin aikin hajji na farko dai menene waɗanne ne watannin aikin hajji watannin aikin hajji su ne shawwal da zulƙada da zulhajji kullum da ke ko to me hukuncin ka yi umara a watan shawwal ɗaya mai hukuncin ka yi umara a watan zulƙada nau kenan biyu mai hukuncin ka yi umara a goman farkon zulhajji nau kenan uku mai hukuncin umara a wannan ana tambayar ka mai hukuncin umara ne a wannan in za ka yi hajji a shekarar ko in ba za ka yi hajji a shekarar ba ko ko duka in za ka yi hajji a wannan shekarar to mai hukuncin kai umara a waɗannan watannin aikin hajji kun ji tambayar in ma ba za ka yi umara ba mai hukuncin ka yi umara abinnan in ma ba za ka yi hajji a shekarar ba mai hukuncin ka yi umara a watannin aikin hajji don ƙari babul umarati fi ashhurul hajji babin da zai mana bayanin hukuncin yin umara a watannin aikin hajji ya halatta ko bai halatta ba duk da karkumanta a baya mun yi maganar cewar ita umara fa zarfin zaman ɗinta gaba ɗaya kwanakin shekara ne gaba ɗaya kwanakin shekara ne to amma a watannin aikin hajji da sifatin khasa a matsayin shi na watannin aikin hajji watannin aikin hajji tun da an ce watannin aikin hajji to mai hukuncin kai umara a ciki قال حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتمر ثلاثة عام الحديبية وعام القضية وعام الجئرانة قال يتحدثني يحيى عن مالك يحيى ابن يحيى الليثي المصمودي يا كانت تدني وانا دغ مالك ابن انس انه للي شي مالك بلغه بياني يا زو مسا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم للي منزل الله صلى الله عليه وسلم itamara salasan ya yi umara uku ne ya yi umara uku ne ina son mu lura da kyau mu lura da kyau mu kai zuciya nesa malami kaga ya tashi kusan na yawan faɗan malamai ne kun bai ci magana ta da kyau ko ina yawan faɗan malamai ne mai kuɗi da ya biya kuɗin shi ya je umara ba wanda zai ci mai danne amma ya za a malami ya kwallafa ma kansa duk shekara sai ya je umara alhalin roƙo yake yi ba da kuɗin shi yake biya ba kun yi shiru shi ne ana sallama hajji ɗaya yi a ruwaya mafi inganci hajji ɗaya yi idan ya kira hajjatul wada hajjin da iban kwana da mutane gaba ɗaya in allah ya baka sararin ƙarawa sai kai ta ƙarawa kuna ce na da ke ko amma ka bi wannan ofis dole a taimaka maka ka saba yau shekara ka takwas kenan sai ka je hajji yanzu ba na baka sanya da za ka yi ba tun ya mutu ya lalace yanzu ya za a yi jama'a duk sun sa ido zai tafi hajji yanzu bai je ba za a ganshi kamar ka za ka maka ina fata kun fahimci wannan da kyau annabi sallama ya yi itamara salasan umara uku yi gaba ɗaya rayuwarsa zance mafi inganci umara uku yi zance umara uku yi kenan akwai ruwa ya take cewa ya umara hudu cewar ya yi umara hudu saɓani ne amma cewa ya yi umara uku tabbas ka malami ya ji wancan ofis don Allah a taimaka mashi umara nan da zai a sasa a ciki a sasa a ciki a sasa a ciki ya can yanzu ya rasa yadda zai ya ce a ba da Allah rasul ya yi umara uku ka san duk sati ne zai iya eh ah malaka jibril ba sai ya ɗauke shi ya shi ya dawo da shi ba ba shi kenan ba ko ba haka yake ba in a kullun ne zai yi in a duk sati ne in a duk wata ne amma dan a karantar da mu ce ita eh, mara salasa in Allah ya hore maka ka jefa ba wanda zai ce maka dambe amma ina magana ne kan wanda yake kuntata ma kansa har shi yana ganin abun kunya ne yau shekara nawa bai je ka'aba ba shi yana ganin abun kunya ne abokanai hidin sun je shi yana ganin abun kunya ne malamai duk sun je shine bai je ba shi yana ganin abun kunya ne shekara uku kenan yana zuwa umara yanzu ba na shi bai sanya za a yi ba kaga abin yanzu ya tashi daga ibada ya koma tourism yana neman ya koma kuma yawon bude ido ba zuwa ibada ba kun lura da magana ta da ke ku shine duk Allah mu rike ire-iren waɗannan karatu annabi sallallahu alaihi wasallam ita mara salasa yayi umara uku amal hudaybiya umara ta farko ita ce shekarar hudaybiya shekarar hudaybiya an ce shekarar hudaybiya ita shekarar da annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama ya taso da mutane daga madina zuwa umara da abin suratul fatah ta mana bayani din ah, laqad sadaqa Allahu rasuluhu ru'ya bil haqq la tadkhulunna al-masjid al-haram insha Allah aminina mu'allikina ruzuqum qasirin la da ya fito da sahabbai masu tarin yawa zuwa umara ana zuwa hudaybiya an ce hudaybiya wuri ne fa da laibatinsa ƙarshensa yana cikin haramin maka. lura da ke ko hudaybiya ai ba akwai sunaye ba za a ce akwai kwaku kaga laibatinta yana hada da bai gano ko ba kake ba ko yawa gefanta kuma yana haɗe da alagwado ko ƙetaren gwari to shine hudaybiya wasu masana tana cikin haram ne to ina son ka gane mutumin da ya zo hudaybiya ya zo maka ko bai zo maka ba ya zo maka to anan suka datse suka ce ba su yadda ya shiga ba shi ne Allah ta'ala ce humul ladina kafaru wa sadduqum anil masjidil haram isa malamai suka ce hudaybiya ta shiga haram hudaybiya ta shiga haram don Allah ta'ala ce humul ladzina kafaru wa saddukum anil masjidil haram su ne waɗanda suka kafirta ɗaya kenan kuma suka tare ku kuka kasa isa almasjidil haram bayan kun shigo bayan kun shigo haram to anan ne anan ne annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam aka yarjejeniya aka yarjejeniya har da aka yarjejeniya ta diplomasiya a nan annabi sallallahu alaihi wasallam yanka hadayarsa yanka hadaya dama mai umar yana yanka hadaya ina fatan kun ji magana ta da kyau mai umar yana yanka hadaya za mu zo kan bayani kan al almuhsir duk wanda aka tatse shi ya ɗauko niyyar hajji ko ya ɗauko niyyar umara yana zuwa sai aka datse shi bai samu ya kai umara zuwa ka'aba ba bai samu ya kai ka'aba ba wani hukunci ne a kansa daga cikin hukunci da ke kansa shine zai yi hadaya zai yi hadaya sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya yanka hadayar har ma malaman sira suke cewa ya ce da sahabai su ne su yanka ko sahabai suke ganin kai a jahiliya ma ba yi musu haka ba balle yanzu zuwa da suke akan gaskiya zai ba dai annabi sallallahu ya ji hankalinsu a yanka har ya je nemi shawarar iyalansa sai ya ce su yanka ba su yanka ba sai ta ce mai je ya aski iyalinsa ta ce mai je in ba shafa mai muna ce ta ce mai ya aski ya aske kansa shikenan annabi sallallahu yana zuwa aka aske mai kai kowa sai aski yake shikenan annabi sallallahu ya aski kuma ai kowa ya san an kammala annabi sallallahu sai ya aski kuma daman ka san mai mai wanda ya gama hajji ko umara yana aski sai yanka hadaya sai aka sanya ma wannan umara da sunan umara kullum da ke ko mai hukuncin al-musir kenan ɗaya kenan wa amal qadiyya da amal qadiyya amal shekarar hukunci domin da suka datse shi wancan hudubiya shekara ta shida ban hijira shekara ta shida ban hijira ɗaya kenan amal qadiyya shekarar hukunci daga cikin hukunce-hukuncen da aka yi a hudaybiya shine su koma madina ba za su yi umara bana ba su bari su yi baɗi an yi hukuncin ba za su shiga maka ba sai baɗi kun lura da ke ko to ana kiran baɗin shekara ta nawa kenan ta bakwai ana kiranta da sunan qadiyya amal qadiyya shekarar hukunci shekarar da za a tabbatar da hukunci sai ya dawo yi umara nawa kenan mun samu nawa kenan umara biyu wa amal rana da kuma shekarar rana shekarar shi shine shekarar da Annabi sallallahu aka yakin Hunain da aka kammala yakin hunain sai ya zo da daddare ya yi umara ya koma nawa kenan uku kaji umarar shi uku kenan umarar ma duk kaji an lissafa su to amal hudaybiya shekarar hudaybiya wannan an yi ta ne a zulqada an yi wannan umaran ne abin ya faru a zulqada to yanzu me zulqada yana cikin ashurul hajji ko bai ciki eh kuma annabi ya yayi umara a ciki kenan ana hajji ana umara a watan aji kamar za ku yi tambaya amal ji rana kamar ta ce ba ne fa ba shekara ta tara ne yana eh, ko ta tara ko ta goma ba ba surat ba ce surat ce ta yi magana su yana wala kana Allah kuma wa قال وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يأتمر إلا ثلاثا إحداهن في شوال واثنتين في في ذي القعدة قال وحدثني عن مالك إمام مالك ابن أنس يا كان تدني وأنا عن هشام بن عروة daga malamansa Hisham dan Urwa ya rasu shekara ta 145 an abihi daga babansa Urwa ibn Zubair ya rasu shekara ta 94 anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yace lalle manzon Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi lam ya'tamir illa thalatha bai umara ba kwata kwata sai su uku su uku ya umara kaga wannan ruwaya ta yi daidai da wacce ruwaya ihdahunna fi shawwal ɗaya daga cikin su a watan shawwal wasu na fi zulqa'ada guda biyun kuma a watan zulqa'ada nawa kenan uku da shawwal din da zulqada din duk watannin ake hajji kun ci magana ta da ke ko ina son ku lura da wata da wani fikihu tunda ce babul ta fi ashrul hajji babin da zai magana kan yin umara a watan ake hajji ya nuna akwai magana a matsala ko ba magana wasu suna ganin ana yi wasu ba sa ganin ana yi kako ne zai ba da dalilin shi kenan to malik menene malik wanne yake gani ana yi ko ba a yi ana yi dalilansa shine annabi sallama yayi kun ga da ya koro dalili ya kawo ya fara kawo shi ijmalan a dunkule sai ya kawo shi tafsilan menene ijmalan yace eh, ita mara salasa amal je hudaybiya shekara da aka hudaybiya shekara ta shida bayan hijira watan zulqada wa amal qadiyya da shekara da ta zagayo da shekara ta zagayo a wannan wata kenan zulqada a watan zulqada kenan tunda an ce shekara ta kewo wa amal ji'rana shawwal kenan so na shi shine shawwal na hudaybiya da shekara ta ke wasu ne zulqada kenan dukkanin umarorin annabi sallallahu ta'ala sallama da yayi guda uku yayi su ne ma cikin ashhurul hajj cikin watannin ake hajji umara ta hudu da ake ce annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam yayi suka ce ita ce umarar da yayi tare da aikin hajjinsa to aiki hajji ya yi ta matu'i ne isa ya ga muka ce cewa umara hudu ya yi akwai saɓani amma cewa umara uku ya yi shi ne ittifaka ya yi umara uku babu saɓani amma cewa umara hudu ya yi malamai sun ƙara ma juna sani saboda waɗanda suka ce umara hudu ya yi sun ce da umarar da ya yi tare da aikin hajjinsa to yanzu a aikin hajjinsa ya yi umara ta matu'i ya yi ko kirani nan a nan ne umara take shiga kuma aisha ta tabbata mana ifradi yayi kun gane ko kaga kenan umara uku yayi قال وحدثني عن مالك عن عبد الرحمن بن حرملة الأسلمي أن رجلا سأل سعيد بن مسيب فقال أأتمر قبل أن أحج فقال سعيد نعم قد ائتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يحج قال وحدثني عن مالك an Abdulrahman bin harmala al-aslami daga Abdulrahman dan harmala al-aslami anna rajulan lalle wani mutum sa'ala sa'id ibn musayyab ya tambayi sa'id ibn musayyab fa qala sai ce tamiru qabla an ahuj ya halatta in yi umara kafin in yi hajji kullura ya halatta in yi umara kafin in yi hajji فقال سعيد faƙala sa'idin sai ya ce na'am eh ya halatta kai umara kafin kai hajji قد اتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يحج حقيقة النبي صلى الله عليه وسلم يا أمرا كفن يحج شكرا amma za ga da yawa mutanenmu ga shi da sararin da zai yi umara sai ya jinkirta ya ce shi sai ya ji hajji tukuna in allah ta'ala ya hore maka kuɗin umara kake da shi sai ka je ka umara ka lura da ke ko sai ka je ka yi umarka gashi ka yi ibada sannan gashi ka kallaci wurare ranar da ka tashi zuwa aikin hajji kaga za ka je idan ka a buɗe kenan ina fata mun fahimci wannan da ke ko saboda haka al'amarin musulunci yana da sauki wa ma ja'ala alaikum fi dini min haraj millata abikum ibrahim saboda komai na musulunci yana da sauki kuma gwargwadon fahimtar ka da shi gwargwadon saukinka in ka fahimce shi a daidai to za ka ga al'amuran suna da sauki ina fatan kun mai magana ta da ke daga duk wanda Allah ta'ala ya hore ma sarari na umara ya biya umara ya je umara sai dawo ba wanda ya ce mishi ya je ya kama wasan ɓuya da immigration wai ya je umara ya ce zai yi tawali tawali a yara 'yan najeriya shine ya je ya zauna sai lokacin hajji ya yi ya fito ya yi umara ya fito ya aiki hajji so ana bauta ma Allah ta'ala da ilimi ne ba da imani ba ina da jaddada muku wannan Allah ta'ala ya hori maka ka je umara ko an baka biza umara ka je umara ka dawo ɗaya kenan Allah ta'ala ya baka sarari za ka je hajji sai ka je hajjinka kai ka dawo amma ka ce za ka je umara wai kana son ka ɓuya har lokacin hajji ya yi ka fito kai hajji sannan ka ta neman ya za ka dawo wannan ba wanda ya sa ka wannan babu wanda ya sa ka wannan Allah ta'ala ya tsare mu Allah ta'ala ya tsare abubuwan ba sai wanda ya gani ba shi da daɗin gani ai da daɗin gani sai wanda ya gani ba shi da daɗin ji da daɗin gani ka ga mace ta sai da kayan ɗakin ta gaba ɗaya ta tafi makka neman kuɗi abubuwa Allah salamatu wal afiya roman baka mai kashe ɗan jawara shine roman baka kasan wani ya tashi ba da labari sai ya ga cewar ai kama a kwana biyu za ka samu kudin da za ka da in ma bashi kai ko in ma kayan ɗakin ki ka sayar a kwana biyu za ki iya mai da su sai mutum ya ga to in ko a kwana biyu zai iya mayowa in ya je kwana arba'in kaga an haka cire kwana biyu kwana talatin da takwas diriba ne haka yake ba in Allah ya hore maka umara ka je ka umara ka dawo kuna jina da ke ku ah, Allah ya hore maka umara ka je goma sai ka roƙi shi hajji ba ko ba kai ba sai ka roke shi hajji ba ya Allah gani na zo umara ya Allah ya Allah ka dawo da ni aiki hajji ka roki Allah ta'ala za ka roki Allah ta'ala da yaranka haka za ka fi bayani kenan ko duk ya halatta قال وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن مسيب ان عمر بن بن ابي سلمه استاذن عمر بن الخطاب ان يعتمر في شوال فاذن له ba a tamara sama kufa la ila alahi wala mai xoci. Ƙwalo har da an Malik in Malik Ibrahim Anas ya karanta ni wannan Anibini shahabin daga Ibinis shahab Muhammad Ibin musulmin a zuhri. An Sa'idu bin Musyab Ibin shahab Muhammad Ibin musulmin a zuhri ya rasu ya karanta ɗari da ashirin cikin manya-manya Malik ya rasu ya karanta ɗari an sa'id ibn musayyab daga sa'id ibn musayyab ya rasu shekara ta 94 bayan hijira yace anna umar ibn abi salama lalle umar dan abu salama umar dan abu salama ista'azana umar ibn khattab ya nemi izinin umar dan khattab ista'azana umar ibn khattab ya nemi izinin umar ibn khattab an ya'tamira fi shawwal yana son ya je umara a watan shawwal fa'azina lahu sai umar ya bashi izini fa'atamara sai ya je umara a watan shawwal sun maƙafala ila ahalihi sannan ya dawo gida wurin iyalansa wa lam ya hujj bai hajji ba umara kawai je iya dawo mhm. kullum da ke ku za ka gafa ana fita arafa wani yana da entry visa a yanzu yaran da ake yanzu akwai entry visa kuna jina da kyau ku ita kuma ta kasu kala kala akwai ta wata shida za a baka visa ta wata shida ko a baka ta shekara ɗaya nauke nan ko ta shekara biyu nan Abu ita amfaninta duk lokacin da ka tashi tafiya to ba ruwanka da abuja mana ba ruwanka da ofishin embassy na saudi arabia kawai za ka buga waya ne ga tiket za ka iya bugawa abuja waya misalin abuja za ka tashi kwastomomin ka ce don allah kana son za ka tafi ƙasa mai tsarki akwai jirgi a kasa ga ka baro mina a kai makasan reza za ka hawaye za ka hau kaifi ne inda in aka ce jirgi zai tashi yau ko zai tashi gobe ai kujerun sun fi tsada sosai almuhim akwai entry visa da ake bayarwa na za ka iya shiga ƙasar da aka baka wannan bizar a koda yaushe tana da tsada ne amma ka san kuma kuɗi maganin tsada ne kuma bai ci magana ta kana da tsada ne za a baka ita wata shida ko shekara ɗaya ko shekara biyu duk lokacin da ka ga dama kawai za ka sai cikin ne ka ina fatan kun fahimci wannan da kyau ko wannan kenan to kawai shi ke ko an baka wannan irin wannan biza ko kuma biza ta rashin lafiya ka raka wani asibiti kana zuwa an sallame ku a asibiti ɗaya ga watan zulƙada asibiti a birnin makka yake ɗaya ga watan zulhajji an sallame ku a asibiti aha banjima sai biyu mara ka ka dawo ko in kuma ka gada ma ka jira haji shi ne <laughs> wanda fa yana ganin fa ya tuwo ɗin na zai hankali shi ne kun bai ci magana ta da ke ku ya ji ya yi umara a watan shawwal sai ya dawo bai yi aiki hajji ganyu ya taɓa aiki hajji kuna jina da ke duk galibi dai duk wanda ka ga duk wanda ka ga ya je ya dawo galibi ya taɓa aiki hajji ɗaya kenan kuma ko da ya taɓa aiki hajji ɗin ba da asalin san ransa ba ne wasu wani baka san uzurrukan shi ba ka fahimci magana ta da ke ku wani baka san uzurruka ba ba uzuri ba ba uzurruka kai zai ka ɗauka duk wani uzuri ko uzurin da ya kai haji wataƙila ya hajjatul islam in ga za ce hajjatul islam shi ne hajji na farko da mutum yi ita ya kira hajjatul islam ita ya kira da hajjatul wajib ko hajjul wajib hajjin da ya zama wajibi kan mutum musulmi shi ne guda ɗaya ya riga ya yi wannan watakila a wani lungu ne da ike ganin in ya shiga lungun nan ya fito to zai iya watakila zai iya samun wani jirgin ma ya taho da shi kan haƙƙi alfin da yana da uzuri yana da wani dalili ya halatta mutum ya umara a watan zulhajji ya dawo gida ba tare da ya jira hajji ba ya halatta ba shi kenan ba قال رحمه الله باب قطع التلبية في الأمرة باب قطع التلبية في الأمرة babin da zai mana bayanin yaushe mai umara yake dakatar da yin talbiya yaushe ne mai umara zai daina yin talbiya mecece a talbiya ita ce labbaik Allahumma labbaik labbaik la sharika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la sharika laka labbaik Allahumma labbaik ana fara ta ne tun daga miƙati ana fara ta tun daga miƙati to tun daga miƙatin ku sawa'un jufa ne sawa'un yalamlam ne sawa'un qarnu manazil ne sawa'un munzul hulaifa ne sawa'un zatu irk ne sawa'un ta ƙasa ne ta ruwa ne ta sama ne kuka biyo diddai yanzu ka shigo da niyyar umara yaushe za ka daina talbiya shine magana babu qat'i talbiyati fil umara babin da zai mana bayanin yaushe za a dakatar da yin talbiya a aikin umara قال حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه كان يقطع التلبية في العمراء إذا دخل الحرم إذا دخل الحرم قال حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه دقبابا هشام أبن إيه دقبابا هشام شين عروة بن الزبير أنه للي شي عروة بن الزبير كان يا كسنشي شي عروة بن الزبير yana cikin manya-manyan tabi'ai domin ya rasu ya karata 94 duk tabi'in da ya rasu a ƙasa da shekara 100 to yana cikin manyan tabi'ai kulura haka ibn hajar ya faɗa a cikin takarib da yake batun tabaka na tabi'ai tabaka na tabi'ai duk wanda ya rasu kafin shekara 100 to yana cikin manya-manyan tabi'ai kaga sa'id bin musayyab 94 urwa ibn zubair 94 eh, ibn shihab az-zuhri 125 to a tabaka waye gaban wani kaga waɗancan suna gaban wannan kenan eh, urwa ibn zubair ya kasance yana dakata da yin talbiya idza dakhala al-haram idan ya shiga haramin makka da ya shiga haram sai dakatar da talbiya hajji kenan a hajji kenan ne isa ga ya ce babu kafa ya talbiyati fil umara wancan wancan kafa ya talbiya ne fil hajji shi isa ce ya ce babu kafa ya talbiya duk da bai ce fil hajji ba kaga tun da ya ce kafa ya talbiya ya shafi hajji ya shafi umara amma nan sai ya ce babu kafa ya talbiyati fil umara ya nuna umara ne wani bai shafi hajji ba قال مالك رحمه الله في من ya shiga makka da umara zai dakatar da yin talbiya da ya shiga harami wana ji da kyau to wanda ya ɗauki kuma niyyar umara a tan'im fa ɗaya za yi daga tan'im masallacin kana cire kafarka ka shiga harami wato za ga filar iyaka harami da filar masallacin ta'im sun kusa haɗewa akwai kusa ko ba kusa akwai kusa sosai don akwai fila da aka yi babban allo ma'ana babban allo wannan allanan nan manya-manya da ake sa billboard din nan a rubuta bidayatul haram bidayatul haram farkon harami galibi za ga an sashi da babban alwuqatu bidayatul haram farkon harami kalwar da ke ko to a gefen shi kuma ga masallacin tan'im shi ya kira masjidu tan'im ya kira masjidu aisha shi ya kira masjidu aisha saboda mai ya kira shi masjidu aisha saboda ana aisha ta dauki harami to sai malik ibn anas ya ce fi man ahrama min tan'im wanda ya harami a tan'im tan'im wajen ne amma tako ɗaya ko biyu ka shigo harami ga shi mai umara zai yanke talbiya ne idan ya shigo harami to wanda ya ɗauki harami a tan'im haramin umara shi kuma yana zai yanke talbiya kun bai jumlar ko tunda haka yanzu taku nawa kenan zai yi ɗaya ko biyu ya ya daina talbiya qal sai ce innahu kafa wa talbiya hina yara albayt shi wanda ya ɗauki harama daga tan'im ko daga ji'in rana misali duk dai wannan hududul haram ɗin da yake taku ɗaya ko biyu ne ka shigo harami to wanda ya ɗauki haramin umara a nan zai daina talbiya ne izara albait idan ya ga ka'aba <laughs> ina kaga zai ci gaba da yin talbiya a cikin harami kenan zai ci gaba da talbiya a cikin harami ba zai daina talbiya ba sai ya ga ka'aba قال يحيى سئل مالك عن الرجل يعتمر من بعض المواقيت وهو من أهل المدينة أو غيرهم متى يقطع تلبية قال أما المهل من الميقات فإنه يقطع تلبية إذا انتهى إلى الحرم قال يحيى يحيى ابن يحيى الليثي المصمودي سئل مالك an tambayi malik ibn anas imamul a'imma kenan malik ibn anas an tambaye shi ala gafata mala anin rajuli dangane da mutumin da yake kulura arrajul mutum ya shafi mace ya shafi namiji arrajul mutumin da yake ya atamiru ya ɗauko umara ne min ba'adul mawaqit daga can wasu daga cikin miƙatin da ake da su ko ya ɗauko miƙaci daga zulhulefa miƙatin mutanen madina ko daga juhufa miƙatin eh manjiwa ya kasa mimita ya tsoro sai nan kuma kace miƙatin mutanen afirka yawa miƙatin mu ko mu fa da ake magana muna da yawa fa domin kusan ya ƙaratu ifirikiya ƙaratu samara afirka gaba ɗaya ɗaya kenan hamma da sham gaba ɗaya biyu kenan har da yankin turai gaba ɗaya yankin europe gaba ɗaya mun samu continent nawa kenan uku kenan hatta yanki hatta sham duk da ba tana tana yankin asiya ne kullum da ke ko amma tana za ta ɗauki abin nan so jufa yana da ƙarfi jufa miƙatin jufa yana da europe gaba ɗayansu ta nan za su ɗauki miƙaci kusan amurkawa duk ta nan za su ɗauki miƙaci german da ina ne duk ta nan za su ɗauki miƙaci ah, abin nan ne arnu manazir shine wanda ya ɗauki ya haga karnu shi ne ya hada kuwait abin nan eh, dubai imarat kenan qatar ya ciki indonesia afghanistan iran shi kuma yake rasha rashawa da can musamman ma wani lokacin sukan dawo inda yanzu za ta yar ya dan ragu cunkoso ya ragu mutane sun fara dawa zuwa ga zuwa ga me yake da suna zuwa karnu manazil za ga ya tara jama'a sosai shine har rasha ma'ana shine miƙatin mutanen rasha nake cewa ba wai tsawon shi yake har rasha ba to mutum ne ya ɗauko umara daga miƙaci wa huwa min ahalil madina shi wannan mutumin yana cikin mutanen madina kaga yana wajen miƙaci kenan tunda mutumin madina miƙatinsa na gabansa kun da ke ko yana kharijun anil miqat kharijun anil in an ce kharijun anil shine yana wajen miƙati shi ake kira da al'afaƙi afaƙiyun huwa man kana kharijan an miƙati kun shiru me ma'ana kharij an miƙati ya fita miƙati ma'ana miƙati na gabansa mutumin madina sai ya fito daga madina ne zai ɗauki haram kenan yanzu miƙati yana ina yana gabansa kai da kake najeriya miƙaci na gaban ka don juba tana gaba mutumin da ke najeriya yake ghana yake misira yake morocco yake italy yake ina duk miƙaci na gabansa yanzu wani ya zama harijun yana wajen miƙaci ka lura da ke ko to wanda kuma yake dakhil miƙaci kenan miƙaci na bayansa miƙaci na bayansa to shi yanzu inda yake shine miƙacinsa to tambayar ita ce wanda ya zo ƙala rahimahullah au ghairihim mutumin da ke madina ko wanda yake ba dan madina ba yana ire-iren mutanen madina ta ina ya kamance ciniya da mutanen madina tana yana wajen miƙati yadda mutumin madina yake wajen miƙati haka shi ma yake wajen miƙati tambayar ita ce mata ya kafa talbiya yaushe zai daina yin talbiya saboda yanzu ya ɗauko niyya ne daga miƙati domin duk wanda yake wajen miƙati to zai ɗauki niyya ne a miƙati tunda yana da fuska guda biyu ko dai ya ɗauki niyya kafin ya zo miƙaci ɗaya kenan ko ya ɗauki niyya a miƙaci biyu kenan waɗannan fuskoki guda biyu ta halattattu ne fuska ta uku shine ya ɗauki niyya bayan miƙaci sai ya yi fidiya sai ya yi fidiya to idan ya ɗauki niyya a miƙaci me hukunta ina mata ya kafa talbiya wanda yake al'afaqi kenan qala sai ce amma muhillu min al mawaqit amma duk wanda ya dauki harama daga miƙati fa innahu yaqta'u talbiyata zai dakatar da yin talbiya ne idan taha ila al haram idan ya iso haram da ya ga an rubuta bidayatul haram begin of haram da zaran ya ga an rubuta haka shikenan ya sai ya dakatar da miƙaci sai ya dakatar da tarbiyya sai dakatar da talbiya don ya iso kuma qala rahim rahimahullah wa balagani anna abdullahi ibn umar kana sana'u dhalik bayani ya zo min cewa abdullahi ibn umar haka yake da zaran kuma abdullahi ibn umar mutumin madina ne ina son ka lura da kyau sahaban ka rike su da zaran ka zan ce abdullahi ibn umar ka san mutumin madina ne da zaran ka zan ce ah, abdullahi ibn mas'udi to mutumin kufa ne shi zaman shi ya koma kufa ne iraki kenan abdullahi bin abbasin makka kullum duk waɗannan mutanen madina ne ina faɗa muku bayan rasuwar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da rayuwa ta koma abdullahi bin abbas ya dawo makka ne ya ci gaba da zama a makka abdullahi bin uh, umar da sauran sahabbai da yawa duk suna madina wasu kuma suna abin nan yake da suna uh, iraki wasu suna sham kamar su abin nan abu abdurrahman mu'az ibn jabal kamar su abu darda duk mutanen sham ne ina fatan kun gane wannan da kyau to abdullahi bin umar ya kasance in ya dauko miƙati daga ina kenan madina ma'ana daga miƙatin mutanen madina yana zuwa farkon shiga haramin makka sai ya dakatar da yin talbiya wannan niyya ta umara kenan za mu dakata a nan insha Allah ta'ala sai darasi na gaba na gobe kenan sai mu dora akan kuma tamatu tunda dama an ba ku sha'aba ba mun yi ifradi manyi tsaran saura tamattu'i ne bane ba a bayanan Allah ta'ala ya amfana da mu subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk gobe da Allah ta'ala ya kai mu darussa biyu zamu yi da izinin Allah ta'ala so sai mu zo da wuri shirye da rabi zamu fara sannan Allah ta'ala ya yadda kuma gobe zamu rufe darasin mu na wannan shekara na muwatta sai bayan sallah insha Allah ta'ala subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk